da sauraron mu barka mu da haka barka mu kuma da sake saurare da ku amsa wannan kafa da fatan za a gyara zama da mu sha labarin namu da duk lokaci wanda ni Umar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su a yau ne wato kungiyar nan da ake ce ma a anbf wato wadda take kula da wato lafiyar yara da kuma mata wanda take kokarin wato kare lafiyar mata ta gudanar da wani taro na horo zuwa ga wa'anda wato za su ba da horo su ma a cikin wurare daban-daban domin wayar musu da kai bisa kan irin burin da suka sa a gaba na wato wanzar da lafiya da kuma a wajen mata da kuma yara kankana ɗaya daga cikin su ta mu karin bayani bisa kan burin da ake so a cimma da kuma mahimmancin wannan taron wannan taro dai manufarshi guda ce horon masu horo eh, wanda za ka aika ya ce yi horo bisa kan lahiyan matasa eh, wanda za a aika su ne za a ma horo kuma an musu horon nan kwana biyar za a ɗauki kwana hudu su tafi su yi aiki a diba a gani abin da ya tafi daidai da wanda bai tafi ba daidai a gyara da wannan suna wannan aiki ne muke nan eh, za a yi kwana biyar kamar yadda na ce ana yin horo ma wa'anda aka tattara za a ma horo su goma ne amma dama wa'annan wanda aka kirawo wanda sun saba aikin nan ne me za a gwada musu a ƙara jaddada musu yadda za su tahiyar da aikin nan ya tahi daidai kuma yadda za a cimma gurin da aka sa gaba bisa kan lahiyar matasa muna kira ga matasa su lura eh, zamani ya sake yanzu abubuwa da yawa sun sake kuma a sakewar zamani dole sai da sakewar horo za a sa su a hanya ma me ba don komi ba don kiyaye lahiyarsu su tahiyar da rayuwarsu su tahiyar da aikinsu su tahiyar da eh, al'ummarsu har su zama manya kamar mu a kaɓe kuma wasu kurakurai da wasu eh, abubuwa da suke shigowa cikin eh, rayuwar lahiya ta yara su ne muke so a kiyaye da wannan horo babban gudunmuwa zai kawo ga matasa babban gudunmawa tun da da fari dai za a musu wayewa kai za a gwada musu kuma yanda za su tahiyar da al'umuransu su kaɓe hanyoyin da za su hudda su daga hanya kamar ni musamman daga eh, ministan ilimi na zo rashin tarbiyyatar da yara bisa kan lahiyarsu yana sawa yaran nan su huta daga makaranta ba su kai ba inda muke so to wannan babban sharri ne kuma ita lahiya an ce lahiya ya eh, ta komi ce e, musamman ma lafiyar matasa ita ce lahiyar wanda suka girma insha Allah haka wato kowa ya san dai a wani lokacin da muke ciki ana sake wato sarakai ko kuma ana sake naɗa wato sarakai na wurare daban-daban musamman ma na yanki daban-daban a wanda ajiya wato sarkin sai ne aka ma rawani wato domin ba shi damar gudanar da aikin shi a cikin tsanaki da dama daga cikin wato sarakai sun halarci wannan wurin da kuma hukumomi na baraki da wato yan gari domin wato shaida naɗin wato sarautar na garin na sarkin wato sai da daga cikin sarakan gargajiya ya yi mishi wato jawabi da kuma yin kira zuwa ga wato al'umma ta sai domin ba da goyon baya da kuma taimaka ma ga wannan sarki wannan sabon sarki da gudanar da aikin shi eh, dan uwanmu saidu isa sise Allah ubangiji ya rika mishi Allah ubangiji ya sa ya yi dogon zamani to yanzu Allah ubangiji ya sa ka gaji kujerar kakanninka tun daga alfa muhammad jojo muhammad jofa har sauran to za ka yi haƙuri da jama'a da wanda suka zaɓe ka da wasu zaɓe ka ka rungume su ko kuma jama'a da kuka ɗanon shi wannan yau ne bai kamata ba ku shi ku kadai ya kamata ku kama mishi ku zama da kowace kuna tare da shi bisa aiki na ƙasa na gwamnati saƙo wanda iso gare shi wato kowa sani kuma cikin kwanakin nan wato rayuwa ta yi tsada idan ka daga kai ko ina za ka ji wato kowa yana kukan cewar wato abincin masarufi da kuma in kayayyaki sun yi tsada musamman a lokaci da wato azumi da watan azumi ya karatu a da dama suna kokawa bisa kan yadda wato yan kasuwar suke kara kudaden abinci sai dai wato mun hira da daya daga cikin wa'anda suke taimaka ma yan kasuwar su shigo da kayayyaki na um, cikin kasar nan wato cewa da kungiyar transitor wanda ba ko me yasa muka tambaye su ko me yasa abinci ya yi tsada ko kuma kayayyaki suka yi tsada a wannan lokaci ga amsar da mu. bamu eh, matsaloli biyu ne amma guda na ƙarfin mai yawa mafi yawan ne yana wuri gwamnati shi ne ya kamata gwamnati ya doka kai wajen bangaren ruwa ya rage ma'an kasuwa haraji kuma wurin shagunan ya rage mun harajin na da dama sa'an nan ta zo ta zama ta ke a ɗan kasuwa ga abun da na muku na bakin kokari na abun da na ni ina so kuma talakawa adalci kuma kuma sauki saboda ni gwamnati ya kamata in sa cin sauki kenan shi gwamnati ya kira su ɗan kasuwa sun ce ba su da gwamnati za su yi akwai wani kwamiti da isa na mace bangaren akwai wani kwamiti da isa da yana kula da halayen da farashi na kayan wanda kwamiti ba ta aikinta ko ina ba ta aikin ta ban taba ji kun suna kwamiti ne sai azumi ta kusa ka ne a lokacin kwamiti an sa ne a lokaci da dama yana da lokaci ne kowane lokaci ya kamata kwamiti kin yayi abu kuma kwamiti yana da ka da kasuwa kowane lokaci ya san su saboda matan suna ta shi kayan miya su ma suna bayar kayan miya ne kowa san su ne wannan farashin ba mu kadai ba ba an kasa kare ko su ma sun san da abun ya kyala amma guda ne gwamnati in ta tsama wannan yan kasuwa sauki in sun tana izini ta kawo kayan ta ma amfani ta ma in ta sama sa kasa a da suna sai shi ni ba ni ka sa ba dole ne in gani wuri gwamnati ana sai sai da shi eh, da jika biyar da dari uku dari uku dari ni jika jika kai jika takwas ko jika kai in kai sai shi wurin ka sa jika goma ko jika jika ga sha ɗaya a ba dole ne kenan gwamnati tana niyyar tana da izini ta kawo kayan ta ba in kasuwa a sauki ba mutane sauki su zai wurin ah, abin da wurin abin da akwatin wurin su ce shi ne zuwa shuki kuma duk da an ce province ya kira ɗan kasuwa mun saba da shi in azumi ya kusa a kira ɗan kasuwa ke musu su rage fara shi saboda Allah yake eh, ake so a yi shi ko harkar nan na na wata guda saboda Allah nan da ana so a yi shi ba wata guda bane Allah yana nan kowane lokaci gidan kowane lokaci ya kamata a diba Allah kowane lokaci ya kamata a matalakawa sauki ne gudunmuwa da muke ma gwamnati ta yin ɗan kasuwa ita ma wurinta da ma ɗan kasuwa sauki daga nan na na tabbatar da Allah muna samun sauki wa wannan shirin haka wato su marka nasu bangare wato yan kasuwar ba kowa yake kokawa kansu wato domin suna tsada suna kara wato tsadar rayuwa domin ba talaka wahala a cikin rayuwar shi to su ma sun tofa albarkacin bakin su bisa kan wato tumar iba ita tsadar abinci da kuma wato tsadar abin masarufi da suke ake fuskanta a wani lokaci magana dai lallai su mutanen da suna ta magana suna cewa ka sun tsare ka suna da gaskiya mutum su ba sani sai suna gani suna sayani amma yadda kayan ki su shigo da ba sani matsala ce aka samu tun daga kasashen waje eh, ba to ma yi kudin hanya da buka da yake kawo kaya kuturu ko gome ko ghana ko abijan da kayan da ke zuwa yin nan kuma transfer ya yi tsada yin nan kuma gwamnati ta zama mutane bisa hanya kamar ce turo ko gaya wanda aka musu kuɗi iri daban-daban motar da ta zo kan ta kan zo gida muna jama'an tsaro bisa hanyar ko ina kan ka zo Allah da sani sai yana za a kama ka dole abin shi tsada sai kuma ana kawo gama shi aka samu da aka samu shi ɗin to ta sa kowa ma yake kayan shi yanzu duk garin garin da mutu kuna ke kawo kayan abinci ba ban ce maka wani masara ba ko wani kona kamar da shinkawa da makawa da kuskus mutum kuna ke kawo su da wani da wani da wani su kuna ke kawo to kenan dole ne kasuwa ne kamata yi tun da ba wadannan mutane kenan wani bai zai cinye kawo koma kafin kuskus to yin tsada allah shi kawo sauki ko kuma ya gode muna abin su yi amma tsada ta riga ta zo saboda ka gani kawo tanzu ya gabato kuma mu bisa ga fannin kasuwa ba mu kuma shi tsada amma allah ya kawo ta amma ya ta taso. tsada tana yi ba ta rage duwan a rage yanko wannan mashi da lokaci a janye ta zai mu kuma masu bamu kaya mu ce kowa shigo da kaya yan kasu a ƙasar to wani ba wannan ba tunda eh, kullum an kai magana ne ne yau an hulko da zan prime minister ya kire mu bisa ga wannan abin yau da faru ne ne ta iya. alhamdulillah mun mun da suna da kyau amma Allah ya sa a cikin wannan ya kamata kuma na ga kamar dattin zaman kusa ya cika magana amma kamar da ya da da shi ne ma takardar da bai taɓa kira mu ba ya ce mana gata dan mu ma ka kuka mun ga shi ai mana laifi haka mun ka yi sinyan takardun mun saka shi bai kamata a kira wani shawara shi muna kamata a kira ai mun kwasosu amma yanzu na je prime minister ya ce insha Allah za a kira mutane aini ko su san ga da abin zai yi dan abu a zaman lahi da a samu zamna lahi a aiki an rage abubuwa da yawa amma ya ce ba kayan da amin gida ba yanzu waɗanda za su zuwa daga baya nan kan azumi insha Allah suna zuwa da rangwame wani su da rangwame muna haɗa mutane tun da wajen an rage abubuwa da yawa abubuwa da yawa wanda ya ɗan ɗebe wanda an ka dama za a hidda ma yan kasuwa ba yadda za a hidda ne to muna shirin a hidda in an ka hidda dole ruwan yan kasuwa su rage. shi kenan da haka ne muka kawo karshen shirin namu amadu malaman da sai ka matar muku da shi ni umar Rigo na rubuta na kuma karanto nake ci muku da lafiya sai kuma gobe in Allah ne kwa mai komai ya kai mu lafiya sai an mun gode Bismillah,